domin tabbatar da wannan bukata al'ummomin sun mika kokensu ne ga shugaban riko na karamar hukumar tafa balewa alhaji aminu umar dan baba wazirin tafa balewa alhaji ibrahim musa na daga cikin jagororin al'ummar ga abin da ya ce kan wannan batu kasudin zuwan mu dai yadda mutane suka sani mutanen tafa balewa musamman wanda ba sayawa ba musulmi ba sa zaune a garin tafa balewa to shine kuma mun yi rubutu sanar da gwamna har shugaban kasa mun sanar da shi a halin da muke ciki akan cewa su yi wani abu domin saboda mutane su koma su koma akwai shekara ashirin da din da wata bakwai yau akwai waɗanda aka haife su a waje waɗanda ba su san cibiyansu ba to ba ko ya bar gida gida ya bar shi to shine muke kokari mu kara san tunatar da gwamnati hakkinta cewa bai kamata a sami dan kasa ko menene jinsinsa ko menene addininsa ko menene yarensa ya zama ne ya kuntata ba a kasansa Alhaji Suleiman Muhammad Bardan Bauchi shi ma ya karin haske kan wannan bukatar mutanen cikin garin Tawabalawa sun kawo kukan kan cewa sun gaji da zaman da suke na gudun hijira suna so su koma gidajensu mutumin da yake da mutumin da yake mararaba mutumin da yake bauchi har yanzu su yan gudun hijira ne ba komai da su kaga ya kamata a ce su koma gida ko mutum yana jeji ne an ce wannan dai mahallin ubansa ne ya san mahallinsa ne saboda haka muke kira ga shi shugaban karamar hukuma ya kai ko gwamnatin jihar bauchi da gwamnatin tarayya su duba yadda ake kokari waɗansu 'yan gudun hijiran da abin da masifa ya shafe su kuma masifa ne ya shafe mu amma yadda mutane gidaje su koma su ci gaba da su. waɗansu ana fitar da su a gidan haya ba su da kuɗi wani sun je sun sayar da dan muhallin nasu ma bai sai su zo su biya kuɗin hayan da ake ke yayi su abokanan zaman mu ba mun yafe garin bane muna son garin muna bin doka ne da oda abin da gwamnati ta ce mu yi shi muke amma mun ga wai kusan shekara faɗa na karshe shine wajen shekara shida ba taɓa irin wannan ba ya kamata a ce mutane yanzu sun yi kokari sun koma gidajensu a nasa jawabin shugaban rikon karamar hukumar tafa a balewa alhaji aminu umar dan baba ya bayyana takaicinsa dangane da halin da al'ummomin suka samu kansu ciki sannan ya ce ya fara tuntuɓar sauran kabilun da ke yankin kan wannan batu misali kamar mai shekara 25 da ake faɗa yanzu ya riga kai matsayin da zai iya rike wata shugabanci a ce mutum ba za ka dinga jin kurjin cewa kana so ka koma ba hatta mutanen da tare da su su al'ummar sayawa din na fara opening musu kuma ina tabbatar muku cewa wasu sun sympathizing kuma na yarda cewa suna da buƙatar hukumar ta ba balewa su koma a je a zauna tare da su rikicin ta ba balewa dai na da daɗaɗɗen tarihi inda aka rasa rayuka da kuma dukiyoyi masu yawa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya